العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما wa barakatuh kamar a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar khalil fil maliki wanda fadilatu shaykh al khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake bayani dangane da matsaloli na bakance ko alwaki a musulunci kamar yadda malaman fikihu suka yi bayani malaman fikihu na al imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba daga inda malik ke cewa sun mali khazanatil ka'bati sa'annan idan mutum ya alwaki wanda za a kai kaba to za a miƙa ne ga masu kulawa da ɗakin kaba yusrafu fiha wanda idan aka bayar wato za a bayan ne ga masu kulawa da ɗakin kaba domin su kula da ɗakin kaba kuma za a kashe wannan kuɗi ne ko kuma abin da aka bayar fiha a cikin sha'anin ɗakin kaba in ihtajat idan kaban tana bukata wa illa in ba haka ba to siddiqa bihi to sai a yi sadaka da shi to amma ina za a yi sadaka a kaba da kewaye kenan saboda duk mutumin da ya ce ya alwaki ya ba da abu kaza wa ɗakin kaba to sai a kai dunkulawa da ɗakin kaba idan ba su bukata to sai a ba da mutanen da suke zaune ko fakiran da suke zaune a kaba ina fata an gani saboda da bambanci tsakanin kudin da ka yi niyan za ka bayar a nan bauchi da kuma wanda ka ce a kai kaba ko akwai makka ko akwai madina da bambanci akwai bambanci ina fata an gani kuma duk wanda ya dauki kudi ko kuma ya alwaki ya ce a ɗakin kaba ya yi alwaki ya ba da kaza kun ga yana nufin kulawa ne da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi haka ne domin ya samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai an kai can sai an kai maimakon a ce za a kashe kudin a masallacin garinsu tun da bai ambaci garinsu ba to sai an kai can ina fata an gani akwai masu kulawa da ɗakin kaba su ake ba su su sarrafa yadda ya dace masu kulawa da ɗakin kaba nan kuma gado suka yi sun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su suke kulawa da ɗakin kaba. da annabi ya zo har ya yi yunkuri zai karba saboda musulunci ya baki dama ya canza abubuwa da yawa to lokacin da ya zo ya karba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya wanda cikin ayan annabi ya fahimci cewa waɗannan mutane tun da sun rike amana to Allah bai karba daga hannunsu ba sake mayar musu saboda haka ke sa sai annabi ya kira shugaban wato wannan zuriya wanda ke din ɗakin kaba yake hannunsa da ya kira ki sai ya ɗauka ya danka hannunsa ya ce ga ki din nan har abada shi yasa akwai abubuwan da idan har an gada matukan waɗanda suka gada ba su lalata ba su abar musu abar musu don ba haka ba za ka wuri gima iri daban-daban saboda haka idan sun kiyaye abar musu idan ba su kiyaye ba to kuma wannan komai ya same su su suka ja don haka duk mutumin da ya alwaki yake kai ga kaba wannan kaso na kaba ne saboda bakancin da ya yi to sai a samu masu kula da ɗakin kaba sai a basu su suka san yadda za su kashe wannan dukiya ko kuma wannan kuɗi ga ɗakin kaba idan tana bukata in ba ta bukata kuma to sai a yi sadaka wa fakiran da suke wajen kun ga wannan ya gwada masu kulawa da ɗakin ƙaba su suna bukata za su yi amfani da biyu babu laifi eh, saboda su suka fi cancanta tunda su ne masu kula da wannan ɗaki a wancan lokaci kuma ba albarki yake biyansu ba amma yanzu an samu gwamnatocin da suke da ƙarfi ko kafin gwamnatin saudiya ta dauki nauyin kula da ainihin ɗakin kaba da masallacin annabi da ke birnin madina da masallacin kuba wanda yake garin kuba ko angon kuba a gefen birnin madina da sauran masallatansu kafin su zo su ɗauki wannan nauyi to ana samun karo-karo ne daga ƙasashe wajen kula da ɗakin kaba da kuma hidima har zuwa lokacin da gwamnatin turkiyya a wancan lokaci yi ma'ana daula ottoman empire wato ottoman empire kuma sun kula da waɗannan wurare to daga baya kuma saudiya sai ta karba wanda ita take kulawa da waɗannan ainihin ɗakuna na Allah guda biyu na Kaba da na birnin Madina yasa ma sarkin su ake cewa kadimul haramaini sharifaini bi ma'ana mai hidima ma wato haramin nan guda biyu masu daraja kuma suna kashe kudi kwarai da gaske domin kowa kiyasi abinda yake yawa social media babu wani gini a nan duniya ko wani daki ko wani gida wanda kashe masa kudi wanda duniya shi yafi fi kowanne tsada kamar dakin kaba saboda abubuwan da aka kakkashe masa kuma komi kauyancinka in kashe za gane cewa eh, lallai an kashe masa kudi komi wayewanka to kaga yanzu babu bukata ka ce waya je a kashe a dakin kaba a kashe kudi a dakin kaba don a kula da wani abu saboda haka sai a bada masu kulawa ga dakin kaba idan za ka iya haduwa da su ko kuma ka bada sadaka wa masu shara da masu goge-goge zai yana jin masu gadi ma ka ba su kaman kama ka za su yi tun da su ba su fahimci ire-iren waɗannan abubuwan mu da muke yanan ba ƙwarai da gaske amma masu shara da masu kula da ɗakin kaba daman talakawa ne aka ɗebo su da ƙasashe daban-daban ko ƙasashen da suke fama da talauci amma na musulmi su ne suke zuwa su zo su yi aiki gwargwadon yadda aka yi jinga da su shekaru ana biyan su ana biyan gwamnatin kasansu ana iya wannan yarjejeniya gwamnatin kasansu tana samun wani abu kamar haraji kenan sannan su ma suna samun wani abu to kaga waɗannan kana iya ba su tunda asalin waɗanda suke rike da makullin ɗakin kaba masu kula shugabannin zai wahala ka same su har ma ka je kana mika wani abu a saurare ka ina fata an gane sun malika zana til kaba sa'an nan ga waɗanda suke kula da ɗakin kaba yusrafu fiha in ihtajat za a kake idan ɗakin kaban tana bukata a kake mata wa illa in kuma ba ta bukata wani ya ɗauki nauyi to soddi kabihe sai a yi sadaka ma ainihin talakawa wannan ne farkon abin da za mu fahimta talakawan da suke ainihin makka in kuma abin bai je haccen ba to talakawan ko'ina ana iya yi musu sadaka saboda haka abin da ya fi tun da ƙaba ba ta bukata masallacin madina bai bukata mai yiwa na ƙuba bai bukata na kudus ma bai bukata to ka bada masallacin garin kumana saboda haka ba gwalinta ba ne don ka kai wani waje alhali na garinku ko na kusa da kai yana tsananin bukata to ga ka yi alwashin a nan wannan kenan wa zama malik imam malik ya girmama an yi shiraka ma'ahun a yi tarayya da su gairuhun walinsu kun ga daga nan za mu fahimci cewa za a yi musu sadaka ne su masu kula da ɗakin kaba a cusa musu wani a ciki ba zai yi ba in dai ka ce kaba da ɗakin kaba to ya haɗa hadda masu kula da ɗakin kaba misali yanzu ka ɗauki taimako kaba da masallaci kake ya kamata a yi abu kaza za za ka ɗauki taimakon ne ka ba da liman ko ka ba da shugaban kwamitin masallaci ko ba ka ba ne shugaban kwamitin masallaci ko liman shi ya san problem din masallacin yana iya yiwuwa wani mai gadi ko ladani akwai daman wata matsala da yake fama da ita ana son a taimaka masa kai kati a sai ya guda ishirin a sa sai liman ya ga sha biyar ma sun isa sai a dauki kudin biyar din sai a bada ladani ko a bada mai gadin masallaci ya halatta amma liman ya dauka ya sa a cikin aljihunsa ya ce fanin gidansa ya canza miyan gidansa shine kuskure kun ga ya kamata mutane su gane saboda wanda yake shugabancin abu shi ya san problem din abu ai ko inji ne in yana kara yana kara aka samu kwararre in ya zo ya duba zai ce akwai problem din abu kaza da abu kaza da abu kaza wanda yake da hali zai ce duka a gyara amma wanda yake mazame zai ce zai ce da Allah injiniya waɗannan matsaloli guda uku wanne ne fi muni ko menene kake ba da kyawari zai ce to abu kaza da abu kaza su ba lalle a kula da su ba amma a yanzu wanda yake bukatan immediate kulawa shine abu kaza kuma kudinsa kaza ne saboda haka a daure a yi shi amma in ba a yi shi ba ka yi sauran to bai da amfani yi kaga dole ka nemi shawari saboda kar ka zo ka ba da taimakon ka yi insistin sai lalle an yi abu kaza wani lokaci mu muna zaune a masallaci a kawo kai insistin sai an yi abu kaza sai mu ce ka kai wani waje ba mu bukata saboda mai yiwa ba damuwar mu kenan ba kuma dun ba ka yi ba Allah zai kawo wani tunda an yana saboda haka shi yasa idan ka ɗauki wannan dukiya kace kula da ɗakin kaba kuma ɗakin kaba ba ta bukata to masu kula da ɗakin kaba sai su yi amfani da kulin a matsayin sadaka kuma imam malik yana da fahimtar cewa ba yadda za a iya turo wani ya shiga cikinsu tun da baya ciki a turo wani ya shiga cikinsu wani lokaci za a mu muna da tsari za mu ce ga masu kula da masallaci ga makwabtan masallaci sai ga an kawo wani abu an ba da masu kula ga masallaci makwabci bai samu ba yana ta gunaguni in ka sake aikin da su masu kula da masallaci suke ko ba zai iya ba accidentally ne ya kawo ya zama makwabcin masallacin wani dalili ya zo zai ya tafi sai ga ba za ka haɗa makwabcin masallaci da mai kula da masallaci ba ba za ka halarsu ba matsayinsu ba ɗaya ba ne za ka samu wani mai kula da masallacin daga nesa yake zuwa daga nefe yake zuwa wannan ko masallacin ya sami shi a waje ne ko ya samu masallacin a waje sunan kwana biyu taki zai yi saboda haka in aka zo sai a ce to na masu kula da masallaci sai a ce dole sai an hada da makwabta ka ba musu ba ya adalci ba Shi shine abinda imam malik yake fala a cusa musu wani karfi da yaji ba zai yi ba liyanaha wilayatun milhu alaihi salatu wassalam saboda jagoranci ne daga annabi annabi ya danka a hannunsu tun da ya danka a hannunsu to a tsaya haka eh, ina fata an gane tun da ya danka a hannunsu a tsaya haka kuma na riga na yi bayani waɗannan su ne wato banu abdiddar ne eh, banu abdiddar su ne suke kulawa da wannan zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne amma wani layi daban saboda kun san zuriya idan ta bunƙasa to za a samu yanki yanki to su waɗannan su ne masu kula da ainihin makullai ko masu kula da ɗakin kaba kamar yadda masu kula da ruwan zamzam daban eh, haka abin yake walmakiyu limasjidi makka mutumin da ya alwaki zai yi tafiya zuwa masallacin makka to sai yayi sai yayi walau lisalatin ko koda kuwa domin yayi sallah ne kawai amma an sani masallacin makka kan je ne domin a umra ko domin a aikin haji umra kowane lokaci aikin haji sai lokacin aikin haji sannan kuma sai maganar sallah saboda muhimmancin sallah a cikin masallacin makka idan ka yi sallan farilla ko sallan nafila a masallacin makka to ya fi kaya kowane masallaci a duniya hadda masallacin annabi hadda na kudu da kuba sau dubu ɗari to kaga ratan yana da yawa sai mutum ya alwaki ya ce zai yi tafiya da ƙafa ya je makka ya yi sallah to sai ya yi sai dai akwai matsala to matsalolin ne zai mana bayani wa da man biha wanda yake cikinta yake cikin makka zai fita daga cikin makka wa ata bi umratin sai ya kawo umra tunda ya ce zai yi aikin ibada waɗannan abubuwa guda uku ya kamata mu tafi da su a lissafi wani lokaci malam zai magana sallah wani lokaci zai magana umra wani lokaci zai magana aikin haji to in kai alwaki sai ka yi a can daman dole sai kaje inda kafa ne sai kaje da kafa idan ka hau abin hawa sai dai nan kalan ne eh, ko da yake akwai maganganu masu yawa kamar yadda za mu gani mutumin da ya ce sai zai tafi makka da kafa zai je kaba da kafa ya yi sallah to sai ya je idan kuma aikin ibada yake nufi umra kenan in yana cikin garin maka sai fita sai ya tafi masjidu aika ko abaru ali kamar yadda suke kira a yanzu shine wanda ya fita daga cikin haram shine ya fi kusa sai ya je wajen wato ya fita daga dungurgun in garin maka kenan amma fa anguwan tana manne da maka ne amma an kaje za ga alama to daga wajen ne za ka yi niyan ɗaukan umura kai ɗan cikin gari fa kenan warai da gaske saboda idan kace ce za ka taka ka je kana cikin gari kana kusa da ɗakin kaba wannan taku ka sa ihraminka da menene a lokacin aikin umura ba zai yi ba sai ka fita kamar a ce bayan gari kamar a nan bauchi a ce sai ka tafi ah, miri kenan ko dungal sai ka je dungal zaga hanyar jos kenan sai ka je ka yi wanka ka canza kayanka ka sa kayan umra sai ka tako da kafa sai ka zo ɗakin kaba in ka zo ka yi gama komai ka gama ɗawafinka ka yi sa'ayinka ka yi askinka to alwakin da ka yi ka cika ina ba ta gani to idan kuma aikin haji ne to daga gidanka za ka dauki ninya domin abin zai kai ka kwana da kwanaki kuma sai ka bar cikin garin makka dole to kaga wannan already tafiya da kafa yana nan tunda za a fita tafi mina daga mina za a tafi arafa daga arfa za a dawo muzdalifa daga muzdalifa za a sake dawo mina inda ake jifa sannan daga nan za a tako da kafa kuma a zo makka a yi ifada a yi sa'ayi da sauransu saboda haka wannan daga gida kana iya daukar niyya idan kuma sallah ce to shikenan kama hanya ka je ka sallah to sai dai waɗannan bayanan da zamu karanta ga masabar malikiya ne akwai malaman da suke gani in ka ce za ka taka da kafa takawa da kafan nan bai da amfani don ba aikin ibada bane don haka tun da ka dora wa kanka abinda ba aikin ibada ba in kana son ka kubuta ka warware alwakinka da bakancenka to shine sai ka yanka hadaya saboda yanzu ka taka da kafa ka je kaba kai sallah ka dawo da kafa wannan tafiya da kafa din nan dun dai ka wahala ne to ba aikin ibada bane ina fata an gane yasa ma a ciki ya kawo mana misali mutumin da yake misura tsakaninsa da dakin kaba da nisa tunda tafiyar da za a yi inda za ka yi tafiya da kafa ya kai na wata guda wanda yake misira to wanda yake najeriya fa eh ko kuma ka koma baya da najeriya idan ka gangara can ƙasa wajen namibia da south africa da sauransu da mozambique ai ga su suna can ƙasa kuturwa to idan za su tafi makka da kafa wata nawa za su yi wanda yake misira ya yi wata guda wanda yake najeriya yana west africa to ina ga wanda yake south africa ina ba ta an gane to don haka mutum ya dauki abinda da zai iya tun farko eh, don karkasa kanka cikin rigingimu iri daban-daban aikin ibada idan za ka ɗora wa kanka ka ɗora wa kanka abin da za ka iya yi in ba za ka iya yi ba ka kauce masa tun da wuri don karka yi alkawari wa Allah kuma ka haɗu da Allah baka cika wannan alkawari ba za ka sha wahala tun da damun tun asali Allah bai ɗora maka ba eh. to don haka walmashi limasjidi makka da tafiya da kafa ga masallacin makka walau bi salatin ko walau li salatin ko da ko don ya salla ne a ciki to sai ya taka ya je wa kharaja man biha wanda yake cikin birnin makka zai fita saboda wannan wa ta bi umra sai ya zo da aikin umra eh tunda ki umra ko kuma ita umra ana yi a kowane lokaci amma banda aikin haji aikin haji sai watannin aikin haji saboda haka in kai alkawari a watannin aikin haji sai ka bari sai watannin aikin haji sun yi tukuna sai ka yi aikin haji kamakkata kamar ainihin tafiya birnin makka a wilbai ko ɗakin da yake birnin makka ɗakin allah au juz'ihi ko wani ɓangare na ɗakin allah kamar makamu ibrahim ko hijira isma'il la gairu banda waninsa illam yanwi nufuka idan bai yi niyan aikin ibada ba saboda haka duk inda kace zaka je a wajen ba aikin ibada ake yi ba ya zama shirme ka ce na yi alwaki sai na je abuja na yi sallah ka yi alwaki sai ka je abuja ka yi sallah tafi daga nan ka je ka yi sallah a ƙauyenku da sallan da za ka yi a masallacin ƙauyenku da sallan da za ka yi a masallacin abuja duk ɗaya ne saboda haka ba a tattaki a taka da kafa domin a tafi wani waje aikin ibada sai wurare guda uku ke sa tun farko ma aka ce maka taka kaje masallacin kaba masallacin madina da masallacin kudus amma ba haka ba duk tattakin da za ka yi kawai wannan aikin banza ne ko na siyasa ne ko neman duniya in kwarai da gaske kaga yi na neman duniya ne ko na siyasa kai tattaki shi kenan an baka 406 ko an baka kudi ta yi sa'a sai ka je kuma ka ji da jinya don mutumin da bai saba tafiya da kafa ba daga nan aka ce tafi su da kafa yanzu daga bauchi nan aka kada ka aka ce ka tafi ningi da kafa ka je ka dawo ka je ningi da kafa ma ina jin ba za ka iya dawowa ba sai ka yi jinya duk barazanan ka sai ka yi jinya saboda daga nan zuwa ningi kilomita ya kai dari ya kai dari tunda mota sai ka yawa guda motan da yake tafiya 100 ko 110 ko 120 rai da gaske sai kayawa guda nan ma an babu cunkoso kenan in kuma kana gudu sosai to za ka iya kaiwa amma dai a minti talatin a ce ka je ningi ba zai yiwu ba to kaga inda kafa za ka je ningi kwana nawa za ka yi to kawai don wani tsimi ya ta da kai a cikin gari sai ka ce wai ka yi alwaki sai ka je ningi ka yi sallah da Allah je ka ba ka ba ka yi sallah ina ba ta gani amma tun mutumin da yake zai je makka ya yi aikin ibada zai je ɗakin Allah ƙaba ya yi aikin ibada ko zai je makamu ibrahim ko hijira isma'il wannan isminsa yana nufin ɗakin kaba ne to tunda yana nufin ɗakin kaba ne to sai ya cika alkawari zai je aikin ibada a makka ko a madina ko a masallacin kudur waɗannan masallatai guda uku su ne annabi ya ambata baitinsu in ka yi alkawari ko ka yi alwaki za ka je ka yi aikin ibada a wani wuri Allah bai ce ba ba ce sai ka tashi musamman kame can ba sai dai saboda samun sauki kamar yanzu masu yi tikafi mutum yana nan cikin gari ba zai samu daman yi tikafi ba sai ya ce bari ya tafi mai sauki saboda ba wanda zai dame shi ya samu ya yi itikafin sai yi istighfarin sa kana iya tafiya mai sauko azare ka je ka ka yi itikafin ka na kwana goma ka samu daman yin ibada sosai kana gamawa sai kamo hanya ka dawo amma ba wai saboda masallacin mai sauko azare ya fi na inda kake ba misali kenan ina fata an gaji saboda haka wa karaja man biha wa ata bi umratin kaman kata البيت albayt aw jubhihi غير ghayru لم ينوي nutuqa من حيث nawa inda yayi niyya daga inda kai niyya a lokacin daga wajen ne zaka tashi ka wuce to sai dai kuma duk inda kai za zaka yi aikin ibada ai mun ce ba za ka je wajen ba idan ba annabi ya ce ka je wajen ba ko ba ka bane to sai ka yi ibadan a inda kake kaga in yanka ne ma sai ka yi sai ka ce bari za ka je sokoto ka yi yanka me yake yankawa sokoto a cikin dai ko halari ko shimawi ko iziya ko risala aka ambata me yake yin a sokoto misali eh amma sai ka ce kayi alwakin zaka je makka in ka je makka zaka yanka to mun san akwai hadayar da ake yankawa a makka duk duniya ba inda ake yanka hadaya sai makka abinda kake nufi kenan to sai ka je sai ka je ka yi a cikin baka samu daman zuwa baka aika amma zai kace za ka je sokoto ko kano ka je ka yi yanka me za ka yanka laihiya ko a ƙauyenku za ka yi yankawa abin suna ko a ƙauyenku za ka yi yankawa abin sadaka ko a ƙauyenku za ka yi yankawa saboda kan ka faɗi wani garin da babu dalili a kai to ka yi yankan a inda kake kawai a ba da sadaka wa talakawa in babu a neme inda talakawa suke a yanka ba su sadaka shi wa illa idan ba haka ba ɗin haisu nawa inda ya ninya din to halafa sai ya yi a inda ya rantsuwa wato kun san kamar yadda na fada a darussa ne ko darasin da ya gabata shi mala ya kawo mana babin alwashi amma sai ya alakanta su da rantsuwa akwai inda mutum zai yi alwashi kuma ya rantsuwa idan ka ce na yi alwashi wallahi sai na tafi makka da kafa daga nan to daga nan din nan daga nan za ka fara in ka kauce ma nan to ka karya alkawari kuma ka karya alwashi abubuwa guda biyu yasa kullum muka ce idan mutum zai yi magana to yana da kyau ya rinka lura da abin da zai fada don akwai inda za ka haɗa da alkawari da rantsuwa to fa kowane layinsa daban kuma in ka karya ka karya abubuwa guda biyu to ka ga idan ka sani gara ka zaya akan abu guda daya ka ji da guda daya akan abubuwa guda biyu su maka ta baibayi wannan shine saboda haka daga inda ya yi niyya nan zai fara ko daga inda ya rantsuwa ko kuma daga daura da su wanda ya dace da inda ya rantsuwa saboda gudun karyawa waɗanda abubuwa guda uku su ne ya jera su ya ce min haisu nawa wa illa halafa wato min haisu halafa inda ya rantse au mislihi ko kuma kwatankwacin inda ya rantse ko inda ya rantsuwa in hali sabihi musamman wajen rantsuwa ne idan ya kasance wajen shi ma kamar karyawa ne saboda haka in kace nan kaga nan masallacin kenan kace to shi kenan daga nan masallacin sai a yi kudu da arewa saitin masallacin nan yana iya yawa baka gama kintsawa baka ce bari ka je gida to duk inda ka je in gidanka ya zama duk inda yake saitin masallacin ne to sai ka fara tafiya daga wajen sai ka yi gaba ka gaba sai ka dawo nan ainihin masallacin point din ba wato akwai daura da point shine misalin sa wata ayyana mahallun itida ya zama wajibi ka je wajen da aka saba misali yanzu kamar so a garin sun saba duk mutumin da ya ce ya dauki alwaki zai tafi makka da kafa to ga daga inda ake fara tafiya to wajibi ne ya je wajen wa raqiba fil manhali a wajen sauka kuma sai ya hau yana iya hawan wani abu in an samu wani dalili mutumin da yace zai tafi da kafa daga nan zai tafi makka da kafa tafiya makka da kafa ba zai yi ba bai sani bane ya fali haka saboda akwai kogin maliya kogin maliyan na ya zagaya afirka gaba daya misali kenan don a gane eh, kogin maliya ya zaga afirka kun santa wajen abin nan idan mutum zai tafi middle east tun da zai tafi wajen north wajen arewa in ka zo wajen arewa za ka samu kogin maliya to amma an ka je west afirka kuma ba maliya ba ne kamar yadda yake ka je south africa za ka fita daga afirka ka shiga waɗansu nahiyoyi kaga shi ma ba nil ba ne ba nile ba ne eh, akwai pacific akwai atlantic da sauransu amma dai afirka yanka duba za ga ruwa ya kewaye ta ta ko'ina sai dai inda ya fi kusa da kusa shine middle east shine ya fi kusa da afirka shi yasa aka samu larabawa da yawa cikin afirka wanda suke middle east larabawa ne zalla saboda aka ruwan nile ɗin bai da faɗi to amma in kaje ka hau nilu kaje kogin nilu za ka taka da kafa ne ka taka da kafa ka haye ka taba jin sharifi ko waliyin da ya taka da kafa ya haye ruwan Nilu ba riƙe yawan faɗinsa ba Eh, misali daga afirka zuwa middle east din kafala ba rike yawansa ba tunda idan ka je sudan eh, in ka je sudan da wani yankin chadi dole za ka samu wannan ruwan sai ka hau wannan ruwan tukuna kana fada za ka fada jidda to amma how many miles kana nufin nan za ka taka da kafa ne to shi yasa kar kai alwaki akan ma abin da baka sani ba amma duk da kasancewa kai baka sani ba kana zuwa sai ka samu kogi kana tafiya da kafa sai ka samu kogi to shi kenan an baka dama za ka yi hawan abin hawa farai da gaske za ka yi hawan abin hawa saboda ba zai yi ka taka da kafa ba na'am wali hada sannan idan akwai bukata ana iya tafiya da kafa ka farikin kurba kamar hanyar da take kusa itidat eh, wanda aka saba da ita kamar hanyoyin guda biyu ne akwai mai nisa akwai ta kusa sai ka alwaki za ka tafi maka da kafa to ka ɗauki hanyar kusa kamar hanyar nesa tun da ƙarin wahala ba karin lada ba ne wa baharan ko kuma kogi kamar yadda muka yi bayani an samu riba riba shine kogi ko eh. ittorra lahu wanda ya zama dole sai ya shiga to sai ka shiga sai ka hau kwale-kwale kaga an sauke maganin tafiya da kafa la'i iti da alal arja ba wai inda aka saba hawa ba eh iti da alal arja abinda yake nufi inda aka saba hawa a wajen ibn yunus wato akwai inda yan aka je sai an hau abin hawa ba a tafiya da kafa ba wannan ba in kace da kafa ne to inda aka saba hawan wani abu saboda ji daɗi ko saboda a yi walwala to kai ba za ka hau ba da kafa za ka taka za ka yi tafiyan nan ne tamamil ifadati wa sa'iha har zuwa lokacin da za ka yi tsawaful ifada da sa'ayi na tsawaful ifada idan aikin haji ne saboda haka in kai alwashi za ka yi aikin haji ka taka da kafa ka je za a yi komai da kai aje mina aje muzdalifa aje arfa a dawo a zo wajen jifan shaidan ka zo da kafa ka yi dawafin ifada ka yi sa'ayin da ake yi bayan ɗawafin ifada to idan ka yi wannan ana ganin aikin hajji ka kammala shi abinda ya rage kaɗan ne shi ne zama amina domin jifa wa kurullaha fi ayyamin ma'adudatin faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa to wannan ana ganin shi akwai sauki to daga lokacin da kai tsawaful ifada kai sa'ayi to kana iya hawan ajin hawa ina fata an gani to kun ga mafarin tafiya daban inda za a kawo ƙarshen tafiya ya ambata mana daban a tsakaninsu ya ambaci waɗansu matsaloli to shi yasa ba ya hankali ba sai a rude lokaci ya yi ko waraja'a wa ahada idan mutum yana cikin tafiya sai ya hau abin hawa a inda bai da uzuri ko kuma bai da wani dalili to ko da ya je ya kammala ana bukatan ya dawo tun da kayi alwaki kayi alkawari sai ka cika alkawarinka shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh darasi na 185 ko ban ambace shi ba